Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran kuna tare da mushaba adam ne a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai mu gabatar muku da tsaftar muhalli sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abun da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko kun san shiri ne da yawan da ya saba kawo wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 20 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da shirga ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 294 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris na shekara ta 1727 isaac newton masanin ilimin lissafi kuma masanin ilimin kimiyyar lissafin dan kasar ingila ya rasu an haifi neton a ranar 25 ga watan disamban shekara ta 1642 a kasar ingila newton ya shiga jami'a yana da shekaru 18 a duniya sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya zama malamin lissafi a jami'ar cambridge newton ya gano abubuwa da dama daga ciki har da ilimin kimiyyar lissafi daga ciki ya gano abin da ake kira da force gravity ko kuma ƙarfin fisgar ƙasa newton ya rasu yana ɗan shekaru 84 a duniya a shekara ta 1727 masu ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau margayi imam Khomeini ya gabatar da wani jawabi mai zafi inda ya yi suka a kan shirin sarki sha na kashe wasu makudan kudade na al'ummar kasar iran saboda bukukuwan idin nuruz wato sabon shekarar iraniyawa a jawabin nasa imam Khomeini ya ce mutane su ɗauki ranar nuruz a matsayin ranar bakin ciki a wannan lokaci sannan a ranar uku ga watan farkon shekara ta hijira shamsiyya jami'an tsaron sarki sha suka yi amfani da ƙarfi wajen afkawa ɗaliban addini a cibiyar hausa da ke birnin kom inda kuma suka kashe da dama daga cikin ɗaliban suka kuma jikkata wasu wannan mataki da jami'an tsaron sarki sha suka ɗauka a kan ɗalibai na hausa da ke birnin kom ya fasata al'umma da dama a cikin birnin na kom da ma sauran sassa na ƙasar iran daga ciki kowa har da birnin tehran da sauran manyan birane da suka hada da isfahan shiraz tabriz da dai sauransu wanda hakan yasa jama'a da dama suka ci gaba da fitowa domin gudanar da zanga-zanga ta yin allah wadai da matakin da jami'an tsaron gwamnatin sarki sha suka ɗauka daga bisani dai gwamnatin sarki sha ta yi amfani da karfi wajen murkushe dukkanin bori da mutane suka yi a sassa na ƙasar amma kuma wannan ya ƙara jawo fushi na al'umma da kuma ƙin jinin gwamnati wanda hakan ya sa lokaci zuwa lokaci akan gudanar da zanga-zanga a cikin manyan birane na ƙasar iran wanda hakan ya yi tasiri matuƙa wajen raunata gwamnatin sarki sha da kuma jawo goyon baya ga marigayi imam Khomeini wanda ya amfani da wannan damar wajen sanya al'umma su zaɓi makomar ƙasarsu daga bisani dai sarki sha ya yanke shawarar koran marigayi imam Khomeini da ƙasar bisa la'akari da irin matakan da yake ɗauka na ƙalubalantar gwamnatinsa da kuma irin matakai na sukar 'yan mulkin mallaka musamman ma dai turawan ingila da amurka waɗanda suke da babban tasiri akan gwamnatin ƙasar ta iran a wannan lokaci sakamakon matakin da gwamnatin sarki sha ɗauka na koran marigayi imam kumini ɗin wannan ya ƙara tunzura jama'a daga lokacin kuma matakin zanga-zanga ya ƙaru a sassa na ƙasar wanda bayan wasu shekaru kuma gwamnatin sarki sha ta kawo ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita arba'in da talatin kilohertz biyar. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla sai kuma labarin duniya da ni mushtaba adam zan gabatar muku labarin duniya da farko ga kanunsu an rantsar da samiya sulhu hassan a matsayin shugabar kasar tanzania ƙasar nijar za ta bunƙasa tsaro bayan wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai a ranar litinin da ta gabata Idan ta ce babu wani sako da amurka ta aiko kai tsaye ko ta wata hanya to ga cikakkun labarun an rantsar da samiya suruhu hassan a matsayin shugabar kasar tanzania a jiya juma'a ratsan da ita dai ya biyo ne bayan mutuwar bazata da shugaban kasar john magafuli ya yi daga bugun zuciya tsoffin shugabannin kasar ta tanzania da jami'an gwamnatin ta ne suka halarci bikin rantsar da shugabar kasar daga cikinsu da akwai jakaya kikete ali hassan mawanyi da firaminista kasim majaliwa samiya sulhu hassan mace ce ta farko kuma wacce ta fito daga yankin zanzibar da ta zama shugabar kasar tanzania a ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar tanzania samiya hassan za ta ƙarasa ragowar wa'adin mulkin mamacin shugaban ƙasar magufuli har zuwa shekara ta 2025 Ƙasar Nijar za ta bunƙasa tsaro bayan wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai a ranar Litinin. ministan harkokin cikin gida alhashe alhada ya bayyana cewa harin da aka kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66 babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin sai dai dama ƙasar ta nijar tana fuskantar ƙalubale mai girma na tsaro daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ministan ya ƙara da cewa za mu ƙara yawan jami'an tsaro da za su rika yin sintiri a cikin ƙauyuka sannan kuma da tabbatar da cewa an samar da jami'an tsaron kayan abincin da suke bukata da shi a ranar juma'a da ta gabata gwamnatin kasar ta niger ta kirayi al'ummar kasar da su zama masu sanya ido a kan harkokin tsaro tare da jaddada cewa ita ma za ta faɗaɗa ayyukanta na faɗa da manyan laifuka to kuna tare da rado biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gobara ta tashi a matatar man fetur ta kamfanin aramco na saudiya bayan harin da sojojin kasar yaman suka kai jaridar alkursul arabi ta larabci da ake bugawa a birtaniya ta ce a jiya juma'a ne sojojin kasar yaman suka sanar da kai hari a kan ɗaya daga cikin matatun man fetur na kasar saudiya da ke birnin riyadh ta hanyar amfani da jirage marasa matuki kakakin sojan kasar yaman janar ya haya sirri ne da ya sanar da cewa dakarunmu sun kai hari a yau da jirage marasa matuƙi guda shida a kan kamfanin aramco yahaya sari ya kuma da cewa za su ci gaba da kaiwa saudiyar hari matuƙar ba ta daina kaiwa ƙasar yaman hari ba tashar talbijin ɗin saudiya ta al'akhbar ta ambato majiyar makamashin saudiyar tana tabbatar da cewa an kaiwa matatar man fetur ɗin hari da jirgi maras matuki amma babu wanda ya jikkata ko rasa rai kuma ba a samu tsaikon aiki ba iran ta ce babu wani sako da amurka ta aiko kai tsaye ko ta wata hanya ta daban kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya musanta karbar wani sako daga ƙasa amurka kai tsaye ko kuma ta bayan fage. kamfanin dillancin labarun paris na iran ya ambato khatib zade yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa shi da kamfanin dillancin labarun sputnik na ƙasar rasha gabanin haka dai mai baiwa shugaban ƙasa amurka shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ya bayyana cewa gwamnatin amurka ta joe biden tana tattaunawa da ƙasar iran amma ba ta kai tsaye ba khatib zade ya musanta wannan labarin ya kuma da cewa iran ba ta bukatar tattaunawa da amurka amurka ce ya kamata ta dawo cikin yarjejeniya mafi muhimmanci ta kasa da kasa a duniya wacce ta fice daga cikinta to karshen labarin duniyar kenan. Na sauraro yanzu sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wato Tsaftar muhalli tare da dr fatima muhammad muhammad turi tsabtar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne a kan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud tuma dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurbataccen abinci za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma su wayannan abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da kwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurbata kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurbataccen abinci a kasashen afirka na jawo mutuwan mutane akalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane akalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cuta da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bacteria irin su salmonella da su e. coli akwai wani mukala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsabtataccen abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancinsu ba sa damuwa da ingancin abincin su na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawanci abin da zai fara zo mai aran shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci ba ne za a iya kuma lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin ya kan ɗauki lokaci to a wasu ƙasashen kuma da suka ci suna har abincin da mutum ya ci masu suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki masu saurari kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. to zamu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurɓataccen abinci zamu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su ma garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa mata masu ciki haka wanda su ma garkuwar jikinsu bayi da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka daban irin masu kanjamau da sauransu din nan za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsaftacewa ko kuma wurin kare wanda za a bi don kare kamuwa daga irin wayannan cututtukan misali ya kamata a tsaftace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsafta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko da daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girkin ma ana tsaftace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girki ya zaman cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban daki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanya ajiye abincin a san wani wuri ya kamata a abinci a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikinsu wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to masu sauraron mu cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurbataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum warahmatullah yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad amin ibrahim kyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kamo kiɗe-kiɗe daban-daban da suka shafi hakokin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. To bari mu gaito muku Ali Cirogi. a gashe da hussein lashkari a cikin wannan waka da ya gabatar mana ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara 1400 da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng/radio Sha ga zama domin aji maimacin labarin duniya a rantsar da samiya suruhu hassan a matsayin shugabar kasar tanzania a jiya juma'a rantsar da ita dai ya biyo ne bayan mutuwar bazata da shugaban kasar john magafuli ya yi daga bugun zuciya tsoffin shugabannin kasar ta tanzania da jami'an gwamnatin ta ne suka halarci bikin rantsar da shugabar kasar daga cikinsu da akwai jakaya kikete ali hassan mawanyi da firaminista kasim majaliwa samiya sulhu hassan mace ce ta farko kuma wacce ta fito daga yankin zanzibar da ta zama shugabar kasar tanzania a ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar tanzania samiya hassan za ta ƙarasa ragowar wa'adin mulkin mamacin shugaban ƙasar magufuli har zuwa shekara ta 2025 Ƙasar Nijar za ta bunƙasa tsaro bayan wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai a ranar Litinin. ministan harkokin cikin gida alhashe alhada ya bayyana cewa harin da aka kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66 babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin sai dai dama ƙasar ta nijar tana fuskantar ƙalubale mai girma na tsaro daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ministan ya ƙara da cewa za mu ƙara yawan jami'an tsaro da za su rika yin sintiri a cikin ƙauyuka sannan kuma da tabbatar da cewa an samarwa da jami'an tsaron kayan abincin da suke bukata da shi da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan mai duka ya kai mummuni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Mm-hmm.